Waɗanda suke sahun gaba wajen tallafawa jama'a da suka dawo su ne hukumar Hot Authority da ke dafawa jama'a na saya musu dabbobi domin su kiwo. Bayan haka kuma akwai hukumar OEM sannan kuma da abokanin hulɗa da suke dafawa masu ƙaramin ƙarfi. Ina son ƙara muku cewa hukumar Hot Authority miliyon 140 ne ta zuba, ita kuma OEM e miliyon 220 ta saka. Akwai kuma wani sabon tsari wanda zai laƙume miliyan 66 da ke bisa kan hanya. Kenan a jimilce dai wajen miliyan 300 ne OEM ta zuba. Muna da wani babban proje da ake kira projem wanda yake shiga tsakani wajen dafawa 'yancin rani da yake samun tallafin ƙungiyar Aliman. A gaskiya an samu canji sosai. Abin da yake gaban wannan ƙalubale na farko dai talauci ne saboda jama'a ba su da abin yi don haka ne suke tafiya. Amma amma yanzu abun ya fara canzawa saboda mun tafi wajen al'umma domin ganin wa idanuwanmu abin da yake faruwa. Shama'a suna samun waɗansu harkoki da suke koyar ma bakunan su kuda, musamman ma wannan tsari na saya musu dabbobi. Za ka da gida da shanu wajen goma da yawa dai ga sunan. Shi ke nuna cewa wannan babbar nasara ce. Don haka ni ina ganin hukumar OEM da Projem ya kamata su haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya domin magance matsalar saboda muna da gundumomi da abin ya shafa kenan idan aka samu fahimtar juna a yayin da oem take kai gudunmawa a waɗannan gundumomin uku ita kuma projem tana iya kula da sauran gundumomin shida saboda haka zan tura musu saƙon wasiƙa domin wannan ya kasance ina gani abin ma ya fara canzawa saboda na gani yanzu tsakanin projem da oem